mu da warhaka kuna sauraren shirin labarin matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin aisa Hamadu ina tare da Fanta Shansu. Barka da warhaka Fanta. Barka ka da aisa da fatan kina lafiya ke ma tare da masu sauraron mu. Ba tare da bata lokaci ba aisa barin tambaye ki da wata tsare baki ko zo masu sauraron mu. A cikin shirin labarun namu dai na matasa na yau zan fara shi a fannin kasuwanci inda matasa 'yan kasuwa suke shirin soya hanyoyi na karbar haraji domin kamfanonin su su samu su shaƙa shakata a cikin takaitaccen rahoton mu za mu kawo muku fannin karatu inda matasa 'yan makaranta na birnin yamai suke kawo nasu ra'ayoyi akan karatun kimiyya kamar kullum muna ida da wasannin motsa jiki. Kina isa kamar yadda kika faɗa ƙungiyar matasa ta ƙasa ta 'yan kasuwa ko kuma ce 'yan kwangila mai lakani da ANGE sun tattara wasu jawabai da suka gabatar mu shugaban ɗakin kasuwanci da masana'antu sarrafe-sarrafe wato Chamber Commerce aid industry na ƙasar mu ta Niger. Wane irin bayanai ne hakan ga Fanta? To isa jawabai ne dai da ke kwatanta yadda za a yi domin bunƙasar da ƙananan da kuma madaidantan kamfanoni a ƙasar Nijar. Waɗannan jawaban da suka gabatar jawabai ne waɗanda idan aka karɓe su kuma aka yi amfani da su to lallai za su taimakawa sosai wajen bunƙasar da ƙanana da kuma madaidaitan kamfanoni. Za su kuma magance dukkan matsalolinsu. Bar dai mu shayi mu ba ma shugaban ƙungiyar ANGA King Malam Saidu Sule Muhammadu waje ya yi mana bayani dalla-dalla. on s'est rendu compte que An lura cewa yau sannu a hankali kamfanonin da aka kafa da yawa a ƙarshe mikiya suke domin yawancinsu yanayin haraji yanayin samun kasuwa yanayin muhalli na zama wuya ga ci gaban ƙanana da matsakaitan kamfanoni a cikin 'yan shekaru gogoyar masana'antu za ta kyautata sabbin masana'antun da za a kafa za su ci gaba. Yanzu kuma sai mu shiga a fannin kiwon lafiya inda watan Disamba an keɓe shi domin kokowa da ciwon kanjamo a faɗin duniya gaba daya wannan shiri dai kungiya ta oms ta shirya shi a nan kasar niger wannan cuta dai ta sauka saba'in sama ɗari lalle haka ne aisa adadin waɗanda suka kamu da cutar kanjamau ya rage sosai a cikin shekaru biyar daga mutane dubu shida a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu lissafin ya koma mutane dubu ɗaya da ɗari bakwai da kuma tamanin da ɗaya a shekara ta dubu biyu da goma sha shida wannan bayanai ne da muka ɗauko daga cikin zantutukan da ministan kiwon lafiya wato malam su mai nasara ya furta a satin da ya gabata gabata an samu ci gaba sosai amma duk da haka aisa an duba an gani da matasa su suka fi kamuwa da wannan cutar ga kanjamau a nijar matasa ne suka fi kamuwa da cutar sida sai dai kwararren likita a fannin ta tabbatar da cewa ana samun raguwar masu kamuwa da cutar a shekarun baya-bayan nan uwar gidan umar shafa'atu Ya rage sosai cikin shekaru biyar ɗari da saba'in ya sauka sama ga masu ciwon kanjamau. A ɓangaren matatu masu ciwon kanjamau ya rage sama ga ɗari da goma sha biyar. Ga dubu hudu ya dawo dubu uku ya fi taba masu shekaru goma sha biyar zuwa shekaru arba'in da biyar. Ganin irin haɗarin da ke tattare da wannan cutar da ake kira cutar zamani, a yau an samu yadda ake iya kariya daga kamuwa da ita. Gita abin da fa kahin ka yi jima'i ka kare lafiyar jikinka domin ka tsira da lafiyar jikinka wajen sumbata ma kana iya kamuwa da ciwon kanjamau duk abin da za ka yi ka zaɓi mutumin da za ka yi da shi yawan mutanen da ake samu da suke kamuwa da cutar shekara da shekaru a duniya ya ji hankalin matasa na su kiyaye rigakafi aka ce ya fi magani in ji 'yan magana mun gode da wannan rahoto da salamatu kadiri ta haɗa muna A cikin takaitaccen mu na yau za mu kamu sati na kimiyya na Afirka wanda shine zaman taro na biyu na University Abdulmumuni a nan birnin Yamai. Sannan manufar raya wannan satin ita ce a samu a san da za a dosa na begen ilimin kimiyya da na fusa cikin zukatan 'yan makaranta. Bar da mu saurari tsokacin da Malam Abu Umaru Hamma ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara shirin ya yi mai ɗaukar rahotonmu Olivier Asogbavi. ya kamata a likanci komi komi ana iya yi babu cewa ba zan iya ba a kasawa shine idan ka ɗauki niyyar cewa ba za ka iya ba don haka muka zo mu ce masu kimiyya waɗanda suka yi kimiyya mutane ne kamar mu kuma matasa ne a wani lokaci na tarihi suna da wurin kenan me yasa ba su ba hakika akwai wuya ganin yanayin ƙasa amma zai yiwu idan daga kowane bangare magabata za su dukufa hukumomin ilimi uwaye za su sa hannu aljihu za mu dukufa za mu kawo sauyi yi domin waɗanda suka ci gaba sun yi nisa. Amma duk da haka a jami'a mutane sun fi son harkar literature akan harkar kimiyya. Bari mu saurari tsokacin da aka yi muna akan wannan shigon. Na zaɓi karatun kimiyya domin na zaɓi abin da zan zama nan ga gaba. In ba da karatun kimiyya ba abin ba zai yi ba. Na zaɓi Segond A ne saboda ina son karatu sosai kuma na fi gane ma Faransanci da sauransu. Saboda ban iya siyan su ba sosai. Ina son in zama shugaban 'yan injiniya mai tukin jirgin sama da kuma zama shugaban masu gini shi dai ne nike so ga lokaci. Ga labarun namu na wasannin motsa jiki kamar haka. A ranar Atanin da ya gabata kungiya mai zaman kanta mai lakami da suna France Football ta ba da lambar yabon Ballon d'Or ta 64 ga dan kwallon kafa na kasar Argentine mai suna Lionel Messi. Wannan Ballon d'Or dai da ya samu shine zai zama mishi na shida a rayuwar shi. Ta cewar wasu daga cikin masu sa ido akan harkar kwallon kafa wannan lambar yabon na Ballon d'Or na bana. dan kwallon kafa na kasar Senegal mai suna Sadio Mane shi cancanta da ita duk da ya zo na hudu a lissafin su. bar da mu saurari wa'ansu bayanan da mai ɗaukar rahoton mu Habibu Garba ya tattaro mana akan wannan shigon. Gaskiya bai kamata ba. Mane ya yi tauraron na biyu kuzari. sai aka ɗauke shi tauraro na hudu don ɗan afirka ne ina ganin messi kawai messi ne shi yasa aka bashi tukwicin na ƙwallon zinariya na wannan shekarar ba su son ba wa ɗan afirka kwallon zinariya. sun ki su amince da cewa afirkawa su suka fi iyawa zaɓe ne aka yi kuma idan ana maganar zaɓe kowa yana zaɓen wanda yake ra'ayi ne kana iya zaɓen mutum kawai don ra'ayinsa yana firge ka kana iya kasancewa baka baka kaunar balsa amma kana kaunar messi ina ganin shine yasa ya samu wannan nasara amma ni ina ganin ba wai don yana dan afirka ne ba Moi je trouve ni ina gani ya iya kwallo sosai kuma ya lashe kwambulan lig da Champion kenan ya dace da kwallar zinariya ina ganin kawai don dan Afirka ne ba a bashi ba. laifin daɗi karewa nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na matasa na gode sauraron da kuka mun na gode gare ki fanta da kin kama muna muka gabatar da wannan shiri na matasa sai gobe idan Allah ya kai mu.